masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na ba maka malam namadi baya yana da kasashi a lokacin da sha ta yi wakar nan ta ta ƙara ƙarfafa ma namadi baya wajen zage damtse ya nemi na halal sai dai ba kowa ba ne za ka samu yana riƙe da mota tsawon shekaru hamsin yana neman kuɗi da ita sai dai hausawa na cewa guntun gatarin ka ya fi sari ka bani sannan kowa ya daɗe to zai ga da ɗau na an baya da tijo ne ɗan shekaru kusan saba'in da motarsa tankarwa yar shekara hamsin na ci gaba da ninkaya a cikin duniyar zamani wajen neman kuɗi ba tare da gajiyawa ba Ya nemi motar ba shi da kyan fasali idan ka ce za ka kwatanta shi da ire-iren motocin da ake da su na yanzu na zamani amma duk da haka ga malam namadi ambaya da ke garin ƙauren namo da a jihar zamfara yana ganin motarsa ta fi dukkanin waɗannan ƙyale-ƙyale tun motocin zamanin da ake magana a kai waɗanda yawanci sai dai a yi ta kashe musu kuɗi amma su ba su kawowa wannan motar da muke ciki shekara ta hamsin yana neman abinci da ita shekara hamsin to ko ni ba haife ni ba a lokacin saboda akalla motar zini ta girme da kusan shekara 22 amma duk da haka bai gajiya ba yana neman kuɗi da ita a mota ai kasan tsohon mota ce mota mota ta shekara wajen hamsin ai kaga sai a hankali don yanzu in ba iri na ba ba wanda za a ba wannan mota ya aiki da ita kuma ba ka ciwon ciki ko da abin da ka cika mota na a to ko ina yi ya zai <laughs> Sana'a mutum ta fa wahalshe shi aiki mutum ya bar wahalshe shi tun ni tashi wannan mota ita ni saba da ita kuma ita ne ka aiki da ita saboda haka to wahalar da duka bayawa ban damuwa da ita ni ina iyawa amma in ya gaba wani direba ita bai iyawa amma da wannan mota wani irin alkhairai ka saba rayuwarka to na samu alheri sosai da sosai don na gina na yi aure ciki na hayayyafa ba shi kaɗai yake amfana da wannan mota ba har ma da yaransa waɗanda suke taimaka masa wajen gudanar da ayyuka na ban ruwa ko kuma ɗauko ruwa daga wani wuri zuwa wani wuri abinda za mu iya cewa harkar ta zama wata masana'anta ko ma'aikata mai 'yan tsirarin ma'aikata. wani irin kira za ka ga matasa don kasa da girma kai don wani zai ka ci da shi ba zai iya neman kuma ana nana ta zama kashe wuta amma ga shi kai da kuma kana neman kuɗi eh to gaskiya ne ni saboda shi dattijo bai zama ɗaya da yaro ɗan zamani don ni tunanin da aggare ni yaro ɗan zamani ba da wannan tunani don ba wai iyawa abba ai ba wahalar da akwai ciki ba mai yadda ya kashe jiki dai yayi amma ni jikin na waya riga ya saba ban jin komi nan jin nika yanzu kamar ina bisa gadon matata nan ne Idan dai ka ga mutum bisa mota, kana ga sutura kyakkyawa yana yin yanga na yin toroko na tabbata gumi na yake ci. Kayan yara gumi na nake ci. Sai an sha wuya kan sha daɗi kayan yara gumi na Saura da mai, Hausawa dai yana cewa motsi ya fi laɓiya, kuma sana'a sa'a, rashin sana'a kuwa ba sai na faɗa maka ba aliyu rafa aliyu daga nta hausa a kaznike yawona yanzan hannu hau doki na hau keke ina bisa babur yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na nake kayan yara gumi na nake kuma kowa ya miƙe dangi ku tattali ku neme na kan ko ko wane gumi ne yake ce.